kamar yadda rahotanni suka tabbatar wasu yankunan bakin wake 'yan mata su biyu ne ma suka tada bambaman da ke jikinsu a wani wajen hada-hadar jama'a inda kawo yanzu ba da cikakken alkaluman waɗanda suka mutu yayin da wasu da dama kuma suka samu raunuka wani ganau ya ce an samu asarar rayuka da dama a wannan kuna bakin wake. Eh, wato bom mata kanana ne suka zo da bom eh, ɗayan da ya tashi ya kashe mutane ya kai talatin ba iya tantance gashi da ba ma dewa kasara ka kai makabarta ɗayan kuma da ya tashi ya tashi da ita wanda ta zo da bom ɗin kawai ya kashe ta da bom ɗin biyu ne suka tashi tsakanin kasuwan kifi da nama akwai wanda suka ji ciwo bayan wanda suka mutu eh akwai ciwo an rauna na ciwo kan ran dama ma ciwo ya kai mutane kaga mutane sha shida ne ko sha bakwai wanda aka kai ana kai sun ta ma wanda ake ɗiba gasi ta ɗiba gasi ba akwai rauni sosai ma wani hannu ya wasu kuma sun ji rauni raunin ne aka ɗi ba na kaiwa sojojin da suke aiki a wajen mu a herkota. Yawa kamar da karfe nawa ne abin ya faru? Misalin karfe. To sai dai kuma da yake tabbatar min da faruwar lamarin kwamandan rundunar soji na musamman da ke mobi wato 28 special task force brigade wanda yankin na madagali ke karkashinsa brigadier general victor zogu ya ce kawo yanzu ana ci gaba ne da hada hancin asar rayukan da aka yi inda ya ce ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare rayukan al'umma. Okay, two suicidal female bombers uh, broke into the garage here in Madagali yeah. and detonated their device. And then we lost some uh, of our dear beloved country people there. ya uh, ce wasu yankunan bakin wake ne 'yan mata biyu su suka kai harin inda ma aka samu asar rayuka yanzu haka mun ɗebi waɗanda suka samu raunukan zuwa asibiti a yola to ko yola bai za mu san adadin rayukan da aka rasa a wannan harin right now the, the medics and the, this uh, NEMA are still uh, working and uh, uh we will allow them to just finish and then they will to give us, give us uh, the actual casualty. So, so we lost some people and some were injured. Of course, uh, we are still coordinating with NEMA. bana da cikakken adadin waɗanda suka mutu domin mun bar jami'an hukumar ba da agaji ta nema da kuma sauran ƙungiyoyi suna cikin tantancewa wanda shine ma zai ba mu damar sanin adadin waɗanda suka mutu iya eh, an dai samu asarar rayuka inda wasu da dama ma suka jikata da zaran kuma na samu cikakken bayani zan faɗa muku a cewar kwamandan rundunar sojin shi da wannan sabon harin kunan bakin wakin na ma zuwa ne yayin da al'ummomin yankin ke komawa biyo bayan kwato yankin daga hannun mayakan boko haram to kwaya jama'an da suka koma ke ji da irin wannan hare-haren ga dai ta bakin wani mazaunin garin da shi ma ya ga kunar bakin wakan a ta kasa irin abu kamar wannan dole ne hankali ya tashi ran kai da ba wai wanda suke wajen mu ba ko wanda ba sa wajen mu da inda shi dan Najeriya dan kasar nan yana kishin kasar nan kuma yana da tosai dole sa ya tashi suma mamin Allah ya tsare mu kuma mu yi addu'a Allah ya taya mu da kokari mu hadu mu mu hadu mu mara masa ba mu tashi da addu'a Allah ya yi wannan Allah ya yi mana wannan masiban. fata dai shine Allah ka ƙarshen wannan matsala da ke ma jawo asarar rayuka a ƙasar Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya